Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul domin al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ga fatawa daga Darul Hadis domin amfanin al'umu. Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryayye a cikin al'umu. Ga fatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ga fatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu. Albani TV gai da ke tun da ki kina burin haskake al'ummar mu ki shiryar da mu ke burin ki shiryar da mu. daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma yan uwa masu albarka masu bibiyar mu a cikin wannan gidan talabijin din albani tv kainuwa da shan allah a duk inda kuke a fadin duniya muna muku mara balale assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake shigowa wannan shiri na fatawa daga dawul hadis fatawa na musamman da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan domin amsa tambayoyi na abubuwan da suke da alaka da hukunce-hukunce na azumin watan ramadan a yau ma kamar kullum muna tare da malaminmu da yake amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar algawa kamala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to insha allahu kamar yadda muka saba kafin mu shiga cikin tambayoyi za mu saurari a guziri da malam ya yau mana a wannan rana ta sha biyar ga watan ramadan wanda yake ya raba ramadan biyu allah ya karba mana algawa kamala bismillah to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda suke biye da mu a wannan tasha ta mai albarka wato tashar albani tv kainuwa da shan allah ko ina kuke a faɗin duniya ina yi muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tare da fatan an sha ruwa lafiya allah ubangiji ya karɓa mana ibadojinmu Ah, Imamul bukhari da muslim sun hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fi kowa kyauta wa kana da ma ya kunu fi ramadan sannan kuma yana ƙara kaimi da yawan kyauta fiye da kowane lokaci idan ya zama watan ramadana ya ce hina yalqahu jibril yayin da suke gamuwa da jibrilu ya tadarasu ma'ahul qur'an suna mudarasanta suna karanta alqur'ani suna bitarsa cikin dare sannan sai yake cewa kuma dama shi manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana da kyauta ne kamar iska wannan hadisi na nuna falar da yawaita kyauta da sadaka a watan ramadana kamar yadda imamun nau'i yake faɗa a cikin sharhinsa na sahih muslim haka nan idan muka kalla al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafinsa sa zadul ma'ad cikin mujalladin sa na biyu shi ma ya yi magana mai kwarai mai ban sha'awa kwarai game da wannan hadisi da falala da ke cikinsa na ciyarwa da kuma nuni zuwa ga cewa ita kanta kyauta ɗin ma ta mafi sadaka falala kuma in kalla alkur'ani ya faɗa karara da Allah yake cewa wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira hmm. ah, suna ciyar da abinci wanda su ma suna so miskinan su ba talaka wa yatiman da maraya wa asira da kuma bawa wanda aka kama shi suna cewa inna ma nut'imukum liwajhi llahi hmm. mutanen kirki mumine suna cewa muna ciyar da ku ne kawai dan neman fuska. Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura hmm. ba ma ma fatan wato godiya a gunku ko wani sakamako da haka yan uwa masu albarka yana da kyau mu kula kwarai a cikin wannan wata na azumi mu kula da halayya ta kyauta da sadaka da sakin hannu da baiwa talakawa da mabukata da marayu da waɗanda ba su da shi kowa ya kokari ya ga cewa a kullum ya taimaki wani dan uwan shi musulmi da abin da ya fi sa ah. kuma ka yi don allah ka yi don neman ainihin ladan allah lada a wajen Allah ka dinga sakawa a ranka irin wannan siffa da aka ambata ta mutanen kirki innama wajihin lahi lanuri la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ubangiji ya karba mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum rahmatullah Allah ya saka da alkhairi malam tambayar mu ta farko a shirin namu na yau yana cewa ina hukuncin mutum ya yawaita jika jikin shi da ruwa ko ya rinka shiga kurmi a halin yana azumi to alhamdulillah idan mutum yana azumi musamman a kasashe waɗanda ake fama da zafi a irin yankunan mu a waɗannan lokuta za ka ga akwai zafi kwarai da gaske wani wurin ma zafi mai tsanani za ka iya ganin watakila zafi ya kai lissafin ya wuce abin nan 40 cent degree na celsius hmm. mutanen kimiyya kun fi fahimtar wannan zafi dai haka mai kona jiki wani lokaci tun daga safiya halak kafin karfe goma ma gari ya yi zafi kuma har za a wuce karfe biyar eh, ana nan a cikin wannan zafi to ya halasta malamai sun kawo maganganu alimam bukhari ya wasu atharai haka ibn abi sheba kawo halascin mutum ya jika kansa halascin mutum ya shiga cikin ah, swimming pool wato abin nan hammam a gidansa idan yana da hali ko ah, rafi na duka gari ko ina ne ma dai ko ya samu wani fiye eh, wata ya dinga shikawa a kansa duk dai abin da zai idan ya dan ji sanyi sanyi to babu laifi ko ya je ya zauna a wata inuwa eh, duk wannan ya halasta ya halasta mutum yi duk abin da zai dan jin saukin zafin dan kamar mutum ne ya shiga daki ya kunna na'ura mai sanya daki ga masu wadata ko fanka ko makamancinsa kaga shi ma duka neman sanyi ne mm. neman sauki ne sauran kuma ya ayyuhar nasu wanda ba su da wannan kuma suke rayuwa inda akwai zafi watakila a ƙauyuka ne ma ko kuma a wuraren da suke da kama da sahara hmm. kamar wasu yankuna a mu da irin cikin kasashen makwabta kamar yankin nijar haka misali hmm. ko a nan najeriya irin ƙasashen sokoto ƙasashen maiduguri hmm. ƙasashen yobe ƙasashen kebbi katsina da mu ma nan wajejen mu nan kusa-kusa irin jihohin kaduna da kano ko ina akwai wannan zafin shekarun sun juya babu laifi mutum ya wani abu wanda zai samu kanshi da dan sauki abin da bai saba wa shari'a ba har ya zuba ruwa a kansa ko ya cire rigarsa ya jika ko ya cire ainihin wato abin nan babbar rigarsa ya bar hmm. kanshi da karamar riga wanda zai ji iska ko ya nemi inuwa duk wannan ya halasta babu hani akan haka insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambaya yana magana game da hukuncin wanda ya ya karya azumin shi ta hanyar jima'i kuma sai zan ya maimaita ma'ana sama da sau ɗaya eh. shin kafarorin za su ƙaru ne ko ko ah, to wannan kamar yadda ina jin a wasu darussa da muka yi a baya in algatu wani zai tuna mun ɗan yi tsokaci a kai ah, babu shakka ah, kamar yadda aisha take ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbanci wata daga cikin matansa ita din kenan aisha din kuma ya tabbata ma daga ummu salama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance su koda yana da azumi aisha take cewa wa ayyukum amlaku li irbihi minhu sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wannan cikin kufatun mutanen da suka rayu da ita kenan sahabbai da tabi'ai waye isa mallaki sha'awarsa ya iya sarrafa kansa a lokacin da ya zo kusa da iyalinsa in ba shi manzan Allah din ba sallallahu alaihi wasallam na haka malamai suke ganin wato idan lokacin azumi yayi to yana da kyau lalle mutum ya zama ya nisanci duk wani abu da zai kusantar da shi zuwa ga sha'awarsa ta motsa a kusa da iyalinsa wanda daga ciki akwai irin ko runguma din duk da ya halasta ko sumbanta da sauransu to abin da nake so na kai zuwa gare shi a nan falon malam shine wata bahira wata al'ada da ta ta sake zance an yi reviving ɗinta ne ko kuma an kirkiro ta dan da dai babu ita gaskiya a 'ya'yan shekarun da mu muka yi a rayuwa 'yan ƙananan shekaru shine yanzu zaka ga ana yawan yin auratayya a cikin watan sha'aban watan sha'aban yanzu watakila gobe ko jibi in asabar ta yi asabar ma'ana kafin watan ramadan aka ce asabar ta farko eh, ko ta biyu ko ta uku ko kuma har zuwa asabar din da ta wuce din nan wadda kwana takwas ne kafin azumi ko kwana biyu ne ko kwana ɗaya kafin azumi za ka ga kawai sai ka ga aure yan mata ko ina ana ta ɗaukar yan mata kamar ba za a kyale su ba to sai zan waɗannan 'yan mata galibi rikaku ne ah, wasu irin wannan ya ji aikin na asu ne ma sa suka yi aure da ba su tashi yin aure ba wasu kuma ga wata al'ada da ta zo mutane al'adar wai sai an yi ma aure wani shiri na musamman hmm. a dinga shaye-shayen magunguna da jike-jiken sauyoyi da ciye-ciyen abubuwa wai duk ana wani tanadi na musamman don wani jin daɗin mu'amala aure hmm. wanda ni a ra'ayina da kuma ababen da nake kallon na dan karanta ina ganin wannan gaskiya akwai guluwe a ciki Allah ya halicci mutane da ɗabi'ar su wadda wannan bukata ta jinsi ɗabi'a ce eh, yanzu mutum bai bukata ya wani tanaji don ya ji yunwa da yawa don ya ji daɗin abinci hmm. dama zai ji yunwa a ɗabi'ance kuma zai bukaci abinci haka zai ji bacci a ɗabi'ance kuma zai bukaci bacci haka zai ji bayan gida zai ji eh, bukatuwar kama ruwa duka zai ji to haka wannan bukatuwa ta dan adam bukatuwa ce ta ɗabi'a mutum lafiyayye ne baya bukatan sai wani shiri na musamman haka abin nan to da matan suka zama suna irin wannan shirye-shiryen kuma iyayen su ne ma suke girka su suke shirya su za a samu wata kanwa mahaifiyarta ta je ta an so mata waɗannan magunguna wanda za a ci da kaza daban wanda za a ci da rogo wanda za a ci da masara da aya da goruba ga nan da iri daban-daban to sai ya zama abin ya zama wata fitina mai zaman kanta mm-hmm. idan aka zo eh, sai ka tarar shi ma mijin yi wannan shirin to ko ba da azumi ba bane karki sukan samu matsala saboda an yi guluwi game da ɗabi'a wani za a je a samu matsaloli akwai za ka ji wasu awa ta yamma sai a waye gari sai iyayen sun zo sun gudu da yarinya eh, abu ya gagara al'amari ya zama kamar wani yaƙi to in aka zo da azumin nan a bisa wannan wato ɗabi'a da suka samun makansu wadda ta hmm. saba wa ɗabi'a da Allah ya da su ga sabunta a aure ga karancin shekaru ga shi sha'ayin wani shiri na musamman to sai zama ba sa iya haƙura da junansu da Allah ne ya tsare ba Ah, sai ka ga a rana ɗaya ma sai a karya azumin wato an karya a mm, karya karyayyen a tsara karyawa <laughs> cikin rana ɗaya wani kuma za a yi sati guda a sabgar da ake kawai kenan eh, za ka ga malamai sukan samu tambayoyi da yawa akan wannan eh, mata wasu sun gudu daga gidan auren tattana da eh, cewa wannan sabon allah ne tuntuna ana gaya masa a islamiyya sai ta kama kayanta ta gudu ta koma gida a yi ta fitina almuhimmu dai shine kafara ce akan wanda suka yi wannan kafaran nan kuma azumi ne sittin kamar da nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kafin a ga magana azumi sai an kai ga magana yan ta wuya hmm. wato tun da babu wuya a yanzu hmm. mutum ba mutane ba su da bayi to sai a tafi zuwa ga option na biyu shine ainihin wato azumin ah, wata shida hmm. ah, wata biyu ko azumin wata biyu shine kwana 60 tare kuma da azumin ita wannan rana 61 eh, kenan to in riga ya karye to kenan in aka kara yi yana cikin wannan wani amma idan gobe aka sake ɗaukan azumi aka sake karyawa to wata sittin ɗin kenan ka gane ma ashirin haka dai haka dai yana nan a kansu da shawarwarin da na ji wasu malamai da dama Allah saka musu alkhairi sun bada wannan shawara da saboda sabbin zari'a yana da kyau a dinga nisanta auren a dinga shi can can kafin sha'aban rajab jumadal akhira jumadal ula kafin a iso ramadana sun saba mm. ta yi mata ɗauki ciki shikenan ala raba lafiya ko kuma a shi sai an sha ruwa shawwal mm. wanda da a al'ada shine watan aure galibi to yanzu uh, saboda watakila da an samu miji ana so a yi wuf da shi shi kenan kawai sai a <laughs> sai a aure kai ya gudu kuma eh, a dai kula gaskiya ko kuma an yi auren to yana da kyau a sa musu ido na'am na'am eh babu laifi a turo ta dattijuwa hmm. ta dinga zama da su musamman da rana babu laifi a ainihin saka musu wani yan bagu wanda za a tare su daga wannan barna hmm. don gaskiya barna ce kuma ta yadu a cikin matasan Allah shi kyauta amin Allah Allah ya saka da alkhairi a tambaya ta gaba yake cewa shin menene hukuncin yin umara ne a watan Ramadan na'am sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi na cikin bukhari da yake bayani akan daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wata mata cewa me hana ki je aikin haji tare da mu ta ce to ai saboda muna da raƙuma ne kawai guda biyu mm. mijina ya yi amfani da ɗaya ya bika ka ɗayan kuma shi muke amfani da shi wajen shayar da mu da shayar da shukokin shukokinmu shine na biha da suke cewa da shi suke aiki da haka ba zai yi a kama shi a tafi da shi aikin hajji ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan kin samu hali ki umra cikin ramadana ya ce fa inna umratan fi ramadana ta adilu hajja umara a cikin watan ramadana tana daidai da aikin haji to wannan shine falalar umara a cikin ramadan haka yana da kyau mai wadata ya je yayi ah, kuma ba daidai bane wasu su zo da wani sabon ra'ayi hmm. suna zige mutane cewa <clears throat> wai kakkaje umara ga talakawa nan kakkaji je umara ga wanda ba su ci abinci ba Tun da Allah ya duniya haka yi ta da talakawa da masu kuɗi eh, wanda mai kudin da zai je umara baka san iya ayyuka alkhairin da ya yi ba idan haka mai kudi da kudin shi je umara shi amma wannan kuma bai hana ya taimaki talakawa ba domin ai wanda zai ɗauki yanzu miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi ya tafi umara ai ba iya kuɗin shi ba kenan idan iya kuɗin shi kenan bai sai je umara ba to a cikin sauran da ya rage ka ɗiba ka tumma talakawa kai kuma je kai ka. ba za a hana ibadar umara saboda wasu suna cikin yunwa ba ba za a hana ba ibada ce kuma za ta kusantar da kai zuwa ga Allah kuma za ka samu hali ya zama ka nisanta da sauran eh, batutuwan duniya eh, ka karrasa kanka a wannan kwanaki ibada kawai za ka yi ta yi ka samu tsarkaka ka samu kusanci zuwa ga Allah ka samu lada mai tsoka eh, sannan kuma kar a da talakawan kafin ka tafi sai a fito da buhuna. a rarraba musu a ba su kuɗin cefane a ba su kayan sallah da duk abin da za a iya sai a kama hanya kuma a je a tafi a yi umara da aka umara a ramadana tana da falala kwarai da gaske insha Allah wallahu a'lam jama'a masu kallon mu da sauraron mu anan zamu jarin zamu shirin namu saboda a je a karasa bude baki godiya mai yawa ga masu a turo sakonni da bugoyoyi wasu har da tambaya game da son ɗaukan nauyin wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu ainihin wato gabatar muku da bayani game da yadda za ku ɗauki nauyin shirin Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu a madadin gidan talabijin na albani tv kainuwa da shan Allah da malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar ni muhammad shifu abdulkadir abu waisa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryayye a cikin al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ga fatawa daga da darul hadis domin amfanin al'umu. Albani TV gaida ke tun da kina burin haskake al'ummar muki shiryar da mu ke burin kiki shiryar da mu. Gafatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Gafatawa daga darul hadis domin Alu ampana alu umu